Shugaban ƙasar Nijar General Abdulrahman Chani ya yi sabon sa hannu a dangane da wata sabuwar doka da ya kafa a cikin ƙasar Nijar ɗin. kan 'yan ta'adda da kuma masu marawa 'yan ta'adda baya a kan ta'addancin da suke aikatawa a cikin ƙasar Nijar ɗin. To kafin dai mu je cikin labaran tsindin gadan-gadan ku fara biyo mu da subscribers haɗu da danna mana ƙararrawar sanarwa. AMD TV Hausa wanne kan ƙara mana ƙarfin gwiwan ci gaba da kawo muku labaran masu sauraron mu ne da kullum. Shugaban sojojin Nijar haka zalika shugaban ƙasar Nijar General Abdulrahman Chani ya yi babban sa hannu haɗi da jan kunne tare da gargaɗi a dangane da hukunta dukkanin wanda aka same shi. Yana da hannu wajen tagazawa 'yan ta'adda domin aiwatar da ta'addanci. Da cewa al'ummar ƙasar Nijar sun fara zargin wani shahararren ɗan gwagwarmaya na ƙasar Nijar ɗin tare da ganin cewa ya wa ƙasar Nijar ɗin zagon ƙasa kuma baya cikin ƙasar Nijar ɗin. wato dai mai dalili wanda suke ganin cewa kamar yana da hannu a irin ta'addancin da su idris madaki suke aikata wa ƙasar nijar ɗin wanda a yanzu haka zargi ya fara hawa kansa bayan sa hannun shugaban ƙasa da yi akan takardarsa ta cewar dukkanin wani wanda aka kama yana da ruwa da tsaki wajen taimakawa 'yan ta'adda a cikin ƙasar ta nijar tufi balle babu shakka ba za a ɗaga masa ƙafa ba sai an ga abin da ya ture wa buzu naɗi. le babu shakka wannan lamari ya biyo bayan yanayin yadda ake ta jita jita da raɗe raɗin cewar akwai masu tagazawa 'yan ta'adda a cikin ƙasar Nijar ɗin. Wajen aiwatar da ta'addanci kuma suna ɗaya daga cikin shugabanni na mulkin da ya gabata na farar hular ƙasar Nijar ɗin. Wanda a yanzu shugaban ƙasa General Chani shugaban ƙasa janaral Chani ya yanke hukunci kuma ya zartar ya tabbatar da cewa babu wani dalili da zai hana ya ɗau mataki ga dukkanin wani wanda yake ɗan ƙasar nijar mai kirarin ganin cewa ya taimaki 'yan ta'addan da suke a cikin ƙasar Nijar ɗin. Ba zai taɓa bari ba aka zalika ba zai lamunta ba ya ga an kifar da dukkanin wani tsaro da kuma gudunmuwa da yake bayarwa a ƙasar Nijar ɗin ta tashi a banza. Kuma haka zalika duk wanda aka kama zai zama izina ga waɗanda ma ba a kama ba za su daina sha'awar aikata hakan. To masu mu na yau da kullum dai wannan kenan duka-duka ita ce sanarwar da mai girma janar Chani a yau kuma haka zalika ya sa hannu. sai ku ci gaba da biyo mu da comment da liking EMD TV Hausa ne kin kara mana karfin gwiwa ci gaba da kawo muku labaran.